وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake haduwa a yau maricin alhamis a maricin laraba ashirin daidai ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya dace da 13 ga watan mayu shekara ta 2020 da aka yau ashirin ashirin ashirin yau kuma alhamdulillah mun kammala gaba ta biyu daga cikin gabobi uku na watan ramadan da haka aski ya zo gaban goshi mun gama goma na tilas na marmari mun gama goma na tilas za mu shiga goma na murnar sallah wannan goman suna da matsayi da daraja suna da ƙarin fijiko a kan sauran ranaku kuma a cikinsu akwai dare babba wanda babu irinsa wanda Allah ya ware masa sura guda ta alƙur'ani ita ce suratul qadr rana guda ce yini guda ne kai dare guda ne ma awanni ne ba su ce goma sha amma fa khairun min alfi sha ya fi wata dubu ma'ana duk tsawon rayuwarka tun da galibi rayuwar ɗan adam musamman irin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wuya ka shekara uku, to duk tsawon rayuwarka gaba ɗaya ga dare guda wanda ya fita zaka in ka samu shekara ɗari a duniya aka cire shekarun kurciya da na rashin sanin ciwon kai to duk abin da za ka samu bai kai lalatar ƙadarin nan sau da ka falala ce babba ta ubangiji zikiri a cikinta karatun ƙurani a cikinta tsayar da darinta rayar da ita da sallah yin sadaka sada zumunta duk wani alkhairi da za ka yi to fa za a ninka maka shi ne kamar kashi duk tsawon rayuwarka sau da ka gara ce da bai kamata ta wuce mumini goman gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu shiri na musamman sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya laylahu wa ayqadha ahlihi wa shadda bi izara haka na Aisha tace idan goman ƙarshe suka shigo zai raye daren gaba ɗaya zancin bacci an bari sai dai ayi kai lura amma baccin dare zai daina sannan zai tada iyalan shi a farkon azumi har zuwa 20 ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam sassaka musu wanda ke da iko ya tashi wanda baya da ya bari amma a goman karshe kowa ya tashi to kaga ina ga kuma an daidai goman karshe ana lockdown ba a zuwa kasuwanni ba a zuwa offices ba a zuwa makarantu komai a tsaye yake to babu sun da raye darare yake da sauki kamar yanzu sannan ta ce wa shadda mai izara in goman karshe ta shigo annabi kan tsuke wandonsa mana zance haɗuwa da iyali babu saboda haka goma ne na masu ƙoƙari goma ne na masu jajircewa don me don neman yarda Allah da rahamarsa da falalarsa da baiwarsa da ranekunsu da dararinsu duk suna da falala amma daren lailatul qadari wanda Allah ya ɓoye shi ake kirdadonsa a cikin wannan darare ya fi kowane daraja ya fi ƙarfi a dararen wikiri daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara mana wannan daren da muka tasar mana yau tun da yau mun kammala azumi ashirin to daren ashirin da ɗaya shi ne wannan daren na bayan magana da rana ta faɗi in shi ne lailatul ƙadari to kowane sakan nasa muhimmi ne kowane minti ɗaya a cikinsa muhimmi ne in kuma ba shi ba ne to sai daren jibi asabar afon juma'a daren asabar sai mai bi masa daren lahadi ranar lahadi daren litinin sai kuma mai bi masa ranar talata daren laraba waɗannan da wuya lalata ƙadar ta fita cikinsu kaga daren da aka ce tsawon rayuwarka gaba ɗaya shi ne tsawonsa ga albarka ka daraja da ƙima ina laifin ka neme shi a cikin daren biyar ko bakwai darare biyar ma da uku ashirin da tara. kowannensu na da ƙarfi akwai malaman da suka ƙarfi 21 kowanda suka ƙarfi 23 kowanda suka ƙarfi 25 kowanda suka ƙarfi 27 kowanda suka ƙarfi 29 a cikin sabbai akwai wanda ya rantsuwa ce a daren 29 ne akwai malaman da ke ganin yawo take in ta zama 21 wata shekara wata shekara 29 wata shekara 25 wata shekara 27 kaga dai ne ne mafi sauki ka raya waɗannan dararin gaba ɗaya akwai ranar da Allah ta'ala ya tashi bayyana ma mutane ita kuma sai aka samu aka sai Allah ya fara Allah ya aiko annabinsa ya faɗa ma annabinsa daren manzo Allah ya gaugawa ya fito ya hudu ba a faɗa ma mutane gari lai kadai ranar kaza ce yana fitowa sai game da wasu suna faɗa tsakaninsu suna zagin juna garin raba su sai Allah ya mantar da shi ita wasu malamai suka ce ko da bai manta ba ta wannan shekarar ce za ka karkato gida wani ta ka shekarar baka san wani ba ne amma tana da alamomi na ni'ima don Allah ta lace salamun hiya hatta matsala ilfajar in dai wannan dare ne lailatul qadar to zaka tarar da dare ne mai aminci dare ne mai kwanci hankali dare ne mai daɗi ko a garin da ake zafi za a ji wani sauci a wannan ranar za a ji sa'ida saboda haka yana da kyau al'ummar musulmi mu dage wajen neman wannan dare sau ɗaya yake a duk tsawon shekara amma shi ne musayar muta shekarun mutanen nuhu da mutanen adawa da samudawa da Allah ba su shekaru masu yawa da sai Allah ya musa ya muna da wannan dare mai albarka mai kokari mu ci moriyarsa Allah ya sa mu dace Allah ramma mun kwana kan aya ta da 37 jiya baka nan yau za mu tashi aya ta 38 karshen suratul fatir in Allah ya sa mun kammala ta za mu fara yasin in kuma bai yiwu ba sai mu tsaya kanta gobe mu tashi daga sabuwar sura يتجي ce سياسين إن شاء الله إن الله عالم غيب السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard jiya cikin bayani da muka karanta mun ji yadda Allah ta'ala ya yi maganar yan aljanna ya kuma maganar yan wuta ya faɗi irin tarin ni'imomi da albarkatu da ke cikin aljanna har ya faɗi cewa suna cewa Allah mun gode maka da ka kawan mana da damuwa kuma ka zaunar da mu gidan dawwama daga cikin falalakka ba mu da sauran wahala ba mu da sauran cuta sannan sai ya faɗi 'yan wuta daidai da suke hargowa a cikin wuta suna roƙon ubangiji ya fito da su ya musanya musu ya dawo da su duniya ko da za su canza aiki Allah ya ce sun makara ba za a yi haka nan ba to sai Allah ya rufe wannan episode wannan chapter da ce inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard Allah shine wanda ke da cikakken sanin abin da yake sama da ƙasa innahu alimun bi zati sudur to don haka ko ya fi kowa sanin abin da ke cikin kirana da haka ku yi hankali ba abin da kuka aikata a fili kadai ba duk da wanda kuka boye Allah tabaraka wa ta'ala ya sani farkon al'amari Allah ya nuna har wannan zatu sudur sai ya mana hukunci akan ta don ku ya ce in tukfu in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha in kun bayyana abin da ke cikin ranku in ma kun so ku boye Allah zai muku hukunci da shi wa hasibkum Allah zai muku hisabi da shi to wannan ayar da ta suka sahabbai suka shiga damuwa matuƙa wasu suka shiga gida suna ta kuka fuskoki suka canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ke damun ku suka ce ayar da ta sauka suka ce an ce ai sallah mun yi sallah an ce ai zakka mun yi zakka an ce ai jihadi mun yi jihadi manzo Allah an ce abin da ke cikin ranmu ma za a hukunta mu da shi wannan ya fi karfin mu sai ce to kar ku kuskura ku yadda muka na da Musa suka yi kar ku ce sami'na wa asaina qulu sami qulu amanna sami'na wa ata'na aman sami'na wa ata'na ربنا وإليك المصير yace ku ce mun ji mun bi Allah gare ka za mu koma ku yi da'a tunda Allah ya faɗa ku tsaya haka to da suka yi wannan sai Allah ce amanar rasulu bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun da Allah ya ce zai hisabi har abin da ke cikin zukata annabi ya yarda muminai ma sun yarda so ya muminai a nan kana ciki ba ka ciki wallahi sahabban annabi sahabbai ne a'a na ji masaraki Sahabai ne ba kai ba da kai ba sahabban annabi ne su kadai ana Allah ta alace wal mu'minun duk inda mu'minun da suke cikin qur'ani muna ya shiga ma dai banda ne don shi abu ne da an riga an yi shi ya wuce wannan garaba ta baka cikin ta annabi Allah ya ce annabi ya yi imani sahabbai sun yi imani wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilayka abin da nabi ya ce su faɗa sun faɗa sai Allah ta'ala ya ce to la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ai da man Allah bai dora mare abin da bai iya ba don haka sai Allah ya kawo sassauci annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila da kai niyyar aikin kwarai kafin kai za a rubuta kai din kana aiwatarwa sai a kara tara ya zama goma zaka in kai niyya ba ka samu yi ba shi kenan ladin ka ta tabbata kamar kayi in ka yi niyya wani uzuri ya hana ka sai a rubuta maka goma ka ji ana neman tallafi sai ka ce ah ai ko lalle wanda na san ina da dubu biyu bari in taimaka da su ko da ka diba a sha a ka fito ɗan ladi ta ce a bata kuɗin kuma ka riga ka bata kashi shi idan ba ka da wasu sai kai haƙuri ba ka ji daɗi ba sai a rubuta maka ka ba da sadakan dubu biyu sau goma wa man hamma bi sayyi'atin kuti ya'malha kutibat lahu hasanatan kamila wanda ya niyyar yin laifi sai kuma ya ji tsoron Allah ya fasa za a rubuta masa ladar yayi eh, ladar bai yi ba ladar ya bari don Allah to in ya samu sa'a ya je fa za a rubuta masa yayi laifin amma sau ɗaya. sau da ka duk zunuban mu falle ɗaya ne ladan mu falle goma ce Ka ga ashe duk wanda zunubin sairin ya ladarsa ko shi aka ce wa kansa sabi zai ce a bari ya je wuta domin a ce duk aikin kana lada sai an riƙa ya sau goma amma duk da haka sai da kai zunubin da irin jayi ladar na ai matsala ta riga ta faru هو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد وسارا قل أرأيتم أرأيتم بل إن يعد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرورا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض Allah shi ne wanda ya sanya ku masu maye juna a cikin ƙasa yau mu ne amma shekaran jiya ba mu ne ba jibi kuma ba za a same mu shekara ɗari da suka wuce dukkan mu babu tun mai jin maganar nan to a shekara ɗari ta wuce babu shi in ka ba da wasu shekara ɗari masu zuwa kuma babu shi so hala'i wasu na tafiya wasu na zuwa juyi ake yi. akwai lokutan da ake canjin generation shi za a ga wani lokaci sai zo sai ka ga duk 'yan shekara ta suna ta mutuwa suna ta mutuwa suna ta mutuwa saboda me saboda su ba masu tasowa dama su maye gurbe su wannan bai hana duniya tana karuwa ba saboda me saboda adadin haifuwa bisa galibi ya wuce adadin mutuwa ko ina to da aka duniya ci gaba take yi tun daga adamu sai hawa har suka kai takwas suka kai ashirin suka kai ɗari biyu aka yi ta yawa har yau ana zance muna miliyan dubu bakwai da ƙari to zai yi duniya ma ci gaba ta kai miliyan dubu ashirin amma dai bai hana sai an mutu ba kuma wanda wanda duk ya cika irin shekarun tsaransa to galibi zai mutu galibi shekara ɗari ne su a geji cikin mutum dubu a iya samun ɗaya ko biyu ko uku su wuce ɗari amma cikin dubun nan to masu kai ɗarin ma ba za su kai ishirin ba mafi yawa ba su kai ɗari daga tasa'in a ƙarar rage daga tamanin za a ƙarar ragewa har a zuwa samu masu mutuwa cikin samartaka ko ƙuruciya har a samu masu mutuwa cikin raggan goyonsu suna jinjirai su mutu so shi yasa jiya Allah tabaraka taala cikin karatun mu muka jiya faɗa cewa duk wanda ya rayar shekara 60 to fa ya riga ya gama masa gatan da ya kamata tabaraka ta'ala yace to mu ke mai junan mu kasa iyayen mu sun yi lokaci su wuce muna namu lokaci za mu wuce ayan mu su zo su wuce jikoki za su zo haka haka haka har ranar da Allah zai ce ne kasa da wanda ke cikin ta faman kafar fa alai wanda ya kafirci to kan sai yawa zai zo wurin Allah ya gamu da sakamakon kafircinsa wala yazidul kafirina kufrum inda rabbihim illa maqta kafircin kafirai ba abin da yake kara musu wurin Allah sai kiyama da kiyayya gurgudun alherin ka gurgudun da Allah ke son ka gurgudun sharrin ka gurgudun da Allah ke kin ka wala yazidul kafirina kufrum illa khasara kafircin kafirai ba abin da yake kara musu sai tadewa sun taɓe sun yi hasarar kawunansu sun yi hasarar iyalansu sun yi hasarar jin daɗin rayuwa sai na sallar ce kul a ra'aikin shuraka a kuma labina tad'una min dunillah ka tambaye mini su shin ku duba min ku gani abokan tarayyar nan na shuraka a ku kaga hakika ne suna haɗa su ne da Allah ba da kansu ba amma Allah yana kyamar ya kan kanshi da su zaka bai ce shuraka'i ba a nan sai ce shuraka uku kul ara'aytum shuraka'akum kun ga iyayen gijin nan naku da kuke tarayya da su kuna ta su ne abin bauta allazina tazumuna min dunillah wanda kuke rayawa kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard duk ku kewaye kasa ku gada ina abin da suka halitta duk wanda kake bauta ba Allah ba gwade abin da yi to da me yake kace bauta in bai da komai nasa sai sa Allah ke yau mai ta muna khalaqa as-samawati wal arda Allah ne sai halitti sammai da ƙasa da kayansa da abin da mallakinsa ne bai aro sanadari ga kowa ba bai kwaikwayo ga kowa ba to shi ka ta cibota, to wanda bai yi komai ba ya za a yi a fi abin bauta ne yace am lahu shirkun fi samawa, ko kuma suna da wata shaya ne a sama su ababin da kuke bauta suna da iko ne ga wasu taurari ko suna da iko ga wani bangarori na sama ko akwai abin da an nasu can sama ɗin nan kasa ba ku iya gudun komai nasu to a sama suna da wani abu ne to kaga hankali na nuna wanda bai da komai bai kamata ya zama abin bauta ba bai baka ba bai hana ka bai yi maka ba bai iya hana a maka bai taimake ka ba bai iya kare ka in wani abu ya zo maka bai iya hana shi zuwa gare ka hankali na gwada me ina gwada karka bauta masa sai na an ake na hunki kitaban to in hankali bai yi aiki wurin bautarsu ba to suna da wani littafi ne damar da ɗayan ake aiki ko dai da wahayi littafi da ubangiji ya saukar ko kuma da hankali to ba ku da aikin hankali cikin bautar nan kuna da littafi ne fahim ala bayyanatin minhu suna da hujja a cikin wani littafi na cewa su bauta ma gumaka akwai littafin da Allah taɓa saukarwa ya ce a bauta ma gumaka babu shi bal idh ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dhan illa gurura. babu aikin hankali ba babu nasi. kawai dai azzalumai ne junan su junan suna rudin junan su da haka gadin gadin ne wannan ya faɗa ma wannan wannan ya faɗa ma wannan ai iyayen gidan nan duk iyayen haka muka ga suna yi su ma sun ga mana mu ba su ai suna da amfani ai kaza ai kaza to don haka ruɗin junansu ne suke yi da ƙarya amma ba don suna da amfani ba inna Allah yi musu wal ard inna allaha yumsiku samawati wal ard an tazula wa la مَسَّكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا sai Allah ta'ala ya faɗi wani abin da ke ƙara nuna cancantar ta gabanta yace inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah shine wanda yake rike sammai da ƙasa ya hana su bushewa, ba wanda yake gane wannan kamar wanda ya san ilimin falaki yace irin yadda yadda sama da ƙasa suke jujjuyawa suke gudu tsakanin junansu cikin zobba amma kuma Allah ta'ala bai taɓa sa wani ya ci karo da wani ba da guda ya ci karo da guda cikin triliyoyin da ke akwai to lalle ko duk duniya gaba ɗaya za ta halaka wala in zalata in ma a ƙaddara sun samu matsala a ce wani ya kabri wani a ce wani tauraro ya buga da wani wanda zai ja wargajewar duniya in amsaka ma min ahadin min ba'di ba wanda ya sai gyara wannan matsala in ba shi Allah ba saboda haka duk halittu gaba daya cikin yatsun ubangiji suke kamar da manzo Allah ya faɗa innahu kana haliman ghafura shi Allah dai hakuri ya masa yawa yasa yana da ikon da kun ta ya kule halaka duk duniya amma yana ji yana gani yana kallo ana yi masa sabo iri iri bai ce kala Allah hakuri gare shi amma akwai lokacin da ubangiji ke gwadin aya ba don bai da hatsarin ba don yana son ayar ta yi amfani a wata shekara aka kama wani yana alfasha da yaro karami ga hujjoji sun bayyana yi wata irin rantsuwa mai ta da hankali don yawan wanke kansa ya kada Allah ya ba shi iko ya sa gidansa in ya san yayi wannan abu ba wai gidansa ba titin kotun bai iya tsallakawa ba ne ya faɗi cikin sai murɗe su Allah wani lokaci ta wannan don ne don ku tabbata akwai Allah don in zan babu wani abu da ke gwada uban mai zagin Allah ya kowa ya kowa ya kwashe lafiya lau to wata rana sai wani ya fara shanka shi sa bai lafi da aka masa karman jena na shanunsa ya je kotu aka yi rantsuwa ba shi da hujja ba shi da shaidu aka yi rantsuwa ya fito yana cizon yatsa ko da ya fito waje sai ya ga mai mota ya zo ya kaɗe wannan mutumin da ya rantsuwa ya ce masa haƙƙin sai ce haɓa, Allah inda kana haƙa, yau zai ba a raina ka to ba kun sa Allah kai haƙƙin mafi ya haƙƙirin nasa ya fi yawa to amma wani lokaci Allah ya isa ita kuma Allah bai barinta shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kima jabal a yaman shine gwamna shine komanda shine alkali shine malam shine liman shine al general shike karbo zakka kuma shine kashe shike rabata mukamai da annabi ya lafta mashi to shi abun da ya masa wasici da su yace wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal hijab duk wanda ka tsora mu shugabanci ya kamata ya san da wannan wasici na manzo Allah ka yi hattara da addu'ar wanda aka zalunta domin ba a shamaki tsakaninta da Allah sihamun laili la kusai. walakin laha Amadin walil amadin qida makaman dare ba su ba su kuskure daga duk wanda ka zalunta ta tanamu aynaka wal mazlumu mun yad'u alayka wa alaika Allah lam tanam kana can, kana bacci kana nishari ko kana san kana mutumci harkokin duniya sun dauke maka hankali shi kuma yana sai daga hannu yana kuka yana ya ubangiji wani ya zalunce ni ubangiji ka isar din gare ko ya kai goshin sa kasa hawaye suna garara ubangiji baya kyale irin wannan sai maka damka ka nan take sai ka ji an saukar da mutum daga sa ko kuma in dan kasuwa ne sai ka ji an ce da sa ta faɗi ta kore daga nan wata ta zo zuba mai a gidan mai da ita da gidan man duka sun kone daga nan sai ka ji an ce ya wata jinya an sayar da manya manyan gidajen sa an yi jamus da shi sadda babu corona kenan yanzu zamanin corona ma in ka sai da gidajen na za ka je a fititocin da kuka siya su gyara suna za ku ba inda za ku Allah ya kowa ya tsaya ganin yanzu to addu'ar wanda aka zalunta babban hatsari ce to anan ne Allah ke gwadin ikonsa sai ya zan haƙurin bai yi aiki anan ba damun abin nan ne kamar da ya faɗa ghafiruz zambi wa qabilut tawbi ne amma shadidul iqabi to wata rana wannan sifa ta yake wata rana wannan ta yi wannan amma dai inna rahmati sabaqat ghadabi wani document ne Allah ya rubuta wani wata sakula ce Allah ya yi amma sai aje ta can ya makala ta ga al'arshi haka nan sura ta faɗa inna Allah indahu inna Allah kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al'arshi Allah ya rubuta wata takarda tana can gurin sa da ke cikinta inna rahmati sabakat tausayina yarin da ya fushi na shi yasa shaidan da a kaddara yau ya tuba wala Allah na yake masa duk dubban shekarun da yana bala'i da haka karkata ɗaiki kauna daga rahmar Allah la taqdatu min rahmatillah malamai sun ce duk cikin ƙurani babu aya mai sa natsuwa da farin ciki kamar wannan don Allah ta'ala bai ce ya kuliya ibadiyar lazina amanu ba wa amilu salihat ce ya kuliya ibadiyar lazina asafu ala anfusihim ya ku bayi na waɗanda zunubi ya dabaibaye su yayi musu yawa yayi musu karta yayi musu katutu Su rasa inda za su je da shi la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi duka komai yawan sarhamar Allah ta fi shewa innahu huwal ghafurur rahim haka anan ba sai ce innahu kana haliman ghafura mai cikakken hakuri ne kuma yawan gafara ya maka hakuri shekara daya kana laifi bai kama ka ba shekara biyu kana laifi bai ruf bai tona maka asiri ba shekara uku kana laifi kana sata bai hada ka da FCC ba shekara hudu kana barna iri iri ka zo kuma daga ƙarshe bayan duk ka kashe shekaru kana yi rana guda sai ya canza zuciyarka sai kai da na sai sai kai kwallon ya hawan ya guda ɗaya da hawa nan sai Allah ya kalle kai shi tafi an yaje maka ga hakuri kuma ga gafara Allah ɗaya haka nan shi ne ɗan adam he can but he cannot forget zai iya haƙura yan ba shi haƙuri amma duk ya ganka sai ya tuna duk yadin ka sayararsa ya nuna masa ah, yanzu wani ne mun kaza to in ba a ci sa'a ba ya tada tuwa ya ce ya yafe amma ya samu ta sa'a sai kulla maka sharri to shi Allah in ya yafe gogewa ya fi sai sa'adar sallallahu alaihi wasallam ce at-ta'ibu min kaman la dhanba la wanda ya zunubi ya tuba da shi da wanda ya yi zunubi da fefan gaba ɗaya gogewa ake babu وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر شيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة سنة الله تحويلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم سورة إذا الله رنسوا ما في كرفي إيا كرف كرف رنسوا لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم su kamfin suka samu manzo mai musu gargadi sai su fi kowa shirya ƙuraish in ana ba su labarin banu isra'il ai sun kashe annabawansu banu isra'il sun yanka annabi zakariya sun yanka annabi yahya banu isra'il sun tozarta annabi musa sai Allah ya musu albarka kai me yake da su inna mutanen banza mu ka ga mu ne wallahi inda Allah zai aiko na manzo wallahi sai ya ga girma mu goya shi ma za mu rika mu za mu rika taimakonsa ya za a ce Allah ya koma manzo sannan kuma ka tozarta shi wanda ya kamata ce ka ba da rayuwarka saboda shi Allah ce falamma ja'ahum nadhirun abinnan falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura da manzon ya zo musu ba abin da ya kara musu in ban da gudu da nisantar gaskiya suka kara ƙasa saboda me saboda akwai wata cuta a zuciyarsu wata cuta ce hasada dan me Allah ya zaɓo wani yanzu shi wani shi ya isa a ce manzo ne ولولا لولا إذن إيه من من من القريتين عظيم يا فرق غيري على رمى سنا جنون من يمدر علي كي كبات تعيين منزل إن جسياني دمي دب عيشي أفارسة إن جسياني دمي دب منزوب يتسوق أكثر وبسوني ما لمي إيه ما لمي إيه أما بدوني shi ilimin addini yana gaba ga wannan da kuke kallo da Allah yana son wayayyen mutum ne wanda iya falsafa ya iya lissafi ya iya kere-kere yake da fasaha ya iya da shi Allah ta'ala ya tada manzo a cikin waɗanta ƙasashen da kuka ce wannan ilimi ne ilahi ilimi ne na ubangiji zalla zunzurutu za ka ana neman wanda yake fara takarda a koya masa kaga musulunci da ƙasar ta yi bayyana ta takaddamar da zai samu ideological sai ke matsala sai ta yawa saboda kan za a samu da ke ganin ai su malamai ne da haka za su yi ta jayayya da alito da kake kaza a inda kaza ne yi ta rikici amma waɗannan farar takarda ne ba su da ilimi karatu da rubutun ma ba iya sai aka ba su ilimin da masu karatu da rubutu za su yi koyo gare su kuma da ka sai a ce to ka cire duk abin da kake da shi ka ajiye ka zo musulunci ya koya maka nasa don haka in rigar kimiyya gare ka ce ajiye abin ka ce gefe in rigar falsafa da nazari da tunani gare ka a ce duk ajiye abin ka gefe ta a faɗa maka ya Allah yake ya lahira take aljanna take amma wanda bai nuna ilmomi ba su da amfani ba ba ilimin da babu shi a musulunci kun ba ilimin da musulunci bai karfafawa sai ta ilimin jayayya shi kam wannan ilimi ne marasa amfani ilimin jabal ilimin kalam shigowarsa musulunci ba abin da ya kara mana ban da bata da barna ya wahalar da malamai ga gaskiya kirkiri amma sai an yi kwale-kwale an yi kokari a bata zuwa haka malamai su yi ta shan wahala ita suke ce ma aita imam malik da ka zo tambaye suka ce aita sai ce ka shi bani wuri ij'al aita fil iraq kaddara ce ba ni kaddara tambaye ni nafsi in faɗa maka shi ne sani ba ruwa na da wani kaddara to shi yasa malaman musulunci duk inda suka shiga suna matsayin fitila in sun shiga ilimin kimiyya ko sun shiga ilimin fasaha ko sun shiga ilimin ƙere-ƙere to za su haska ma wannan ilimin da abin da Allah ta'ala ya sanar da su kuma za su yi sauƙin fahimtarsa yasa yaronka in kana so ya zama gogagge a duniya fara ba shi addini sai haddace ƙur'ani to daga nan duk abin da ka so sai ka ga ya zo mishi cikin sauƙi To haka tunanin ƙuraish shi ne baƙo ya tsin binnan annabi ya zo amma baƙo amma ɗan gida kare zama baƙo kare zama wanzu a tunanin sun Allah zai aiko manzo yanzu kamar ɗan Najeriya misali yana ganin ƙimar Amerika to sai aiko musu manzo daga Amerika sai hau jirgi ya zo ya ce gani na zo muku da saƙo to duk ‘yan Najeriya sai karba amma in bai tashi daga daura ko daga shagari ko daga oyo to za su ta wani ɗan gida ne shi kuma gubobin gida baya ci to malamin gida ma baya ci sai a ce ba yarda ba sai Allah ya ce ai karintawa ne gare ku cewa Allah ya fitar da manzo la qad ja'akum rasulun min anfusikum a ce manzo a cikin ku ya darajanta ku in aka ce duk ɗan adam ba su iya zama manzani sai aiko aljani ashe aljannu sun fi mu daraja ke ya ka ce duk ɗan adam duk ɗan ƙasar ku ba mai iya mai zo sai ɗan ƙasar waje ai an tozar ta ƙasar ku to da haka girmama mu ne Allah ya gaba ya ba mu manzanni a cikin mu irin mu uwan masu magana da yaren mu wanda muna cin kasuwa tare da su mu zauna mu yi fira da su mu kwanta wuri guda da su yadda za mu ji gajiya mu yi bacci su ma suke mun gajin za za mu yi girmama mu ne Allah ya to da manzon ya zo sai suka yi fatali da shi suka ƙi gaskata shi to me ya jawo haka Allah ce istikbaran fil ardi kai dan girman kai a cikin ƙasa wannan ya nuna da quraisha sun gano gaskiya amma girman kai yana zuminta wa makara tsaye da kuma mugun makirci da haka kullum wadda suke kullawa daban wadda suke warwarewa daban in sun kulla wannan ba ta su kulla wannan التي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله شكما رأي المقنطة بأهون دي كفاءة جيسا سيون دي جناش ما يأمباني دي أنا هوسا كعب الأحبار رسول المكتشن بيهودين سي ابن عباس كي في ردل سي اي اقوته كما اتكن التوراة عند الله تعالى كي من حفر لأخيه فترة الوقع فيها duk wanda ya gina ma ɗan uwansa rami mugunta to shi zai faɗa a cikinsa sai ibn abbas ya ce ita ko shi ko mu kwa cikin qur'ani akwai ta aya da Allah ke ta wala ya ikul bakru Yau illa bi ahli mugun makirci ba wanda yake cuta ba sai mai shi kaga rami mugunta kenan ba yake faɗawa a cikinsa mai shi don haka kullum ka shirya alheri sai alheri ya bika don ƙoni idan ko ka ƙulla sharri to sharri nan kai zai ci fa zuru na illa sunnatal awwalin to yanzu me suke jira sai irin abin da ya faru ga mutanen farko falan tajida li ta tabdilan walan na li ta haƙila sunnar Allah ta farkin Allah baya babu baka samun musaya gare shi sannan baka samun canji a gare shi don haka yadda Allah ya halaka na da ko na yanzu yana da hanyar da zai musu منيني ألا يمن دا أنا أولم يسيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينبوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة كذلك كان السوق جانو فاشيدي كده من قبل من إنه وريني مكيونة أياه كم معنى تاتيكا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا أي كما تند مغانا تاسك وكانوا أشد منهم عاقبة الذين من قبلهم ساكت أيوانا ساكت أيوانا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض نعم إنه كان عليما قديرا shi ma'arifatul fasl wal wasl yana cikin manyan muhimman abubuwa na tilawa Sani ina za a tsaya ina za a tashi Ina akwai lokacin da in za ga masu an sa lam alif la haramun ne a tsaya wurin wurin wucewa ne za ga an sa tsaya ba inda ya kamata a wuce bane za ka ga hansa jim jawazul fasli wal ya halarta ka wuce ya halarta ka tsaya to ni ka ganin ba irin wannan qur'ani ya kake hannuna, ban san alamomin da aka saba amma dai na san za ka na san inda ya kamata ka tsaya in ka sadar za a samu matsala kamar yanzu na inda nake ka tsaya ka tsaya daga inda za ka ɗauka kuma sai ka ɓata ma'anar amma in ka tashi a nan to ka yi daidai in ko har sai ka koma to kuma farkon aya Allah ya ce awalam yasiru fil ardi shin ba su yawata a cikin ƙasa su ga sunnar Allah su ga tafarkin Allah su ga yadda Allah ya halaka na baya fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su diba su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance wa kanu ashadda minhum quwwa ai sun fi su ƙarfi zaka duk abin da suke takama da shi samudawa sun fi su in ƙarfin jiki ne samudawa sun fi su in iya kokarin abin nan aiki ne saboda sun fi su in kwakwalwa da basira ce adawa sun fi su in kuɗi ne an fi su in kimiyya ce an fi su ku ne magare ku ku da ba ku da komai ban da fatanci ko noma na duke ba ku iya ba to wanda ke noman dabino ya san noma to da dabino sun sama yake ba ba hawa ba noman sa ne. Allah ce wa ma kana Allah da yuji zaune shayin fi samawati wala fil ardh ba abin da zai yi buwaye Allah ko ya gagare shi a sama ne ko a ƙasa saboda haka duk waɗannan al'ummomin da suka ta annabawa take Allah ya halaka su a cikin su akwai wanda Allah ya juyar da ƙasa a kan su a cikin su Allah akwai wanda Allah ya ma ruwan duwatsu a cikin su akwai wanda Allah ya halaka a cikin ruwa a cikin su akwai wanda Allah ya saukan matsawa so Allah babu yadda bai iya ba innahu kana aliman qadira Allah mai cikakken sani ne da komai komai cikakken iko ne akan komai don haka ba abin da ke boyewa gare shi ba kuma abin da ke gagara walau yu'akhidhu Allahu an-nas ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من dabba. ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى ولكن يؤخر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة da Allah zai yi ma mutane hukunci ya kama su da laifukan da suke yi gaba daya ma tarka ala zara min dabba ba wanda Allah zai bari ba wani mai rai da Allah zai bari da doron ka saboda bai saboda babu wanda baya laifi wanda na kwantar maka da hankali ta ubangijin da ya yi mu ya yarda cewa ya sani ya kuma yarda cewa lalle wani lokaci dole mu laifi Abin da an matsala mu dage akan laifi ya zama mutu ba duk yadda kaga wani yana cikin wani bata ko wani laifi ko aikin zunubi to karka damar da kanka damu da shi damu da kanka karka yi mamaki a lokacin da yake zunubin nan zuciyarsa tana kadawa yana tsoron Allah sai Allah ba shi ikon tuba kai kuma naka zunubi yana nan ka take ba kama dauke shi komai ba wataƙila babban zubi ne a gurin Allah amma sai kana ganin ba komi ne ƙila wani ne kake da iko a kansa kana take kamar matarka da yawa wani in ba a jarabce shi ko ina ba za a jarabce a cikin gidan shi saboda matar nan tsayen wasu ce amanar Allah ce da alkawari ka ɗauko ta ka je ta a gidanka ta shiga cikin ikonka ba ta da damar kufcewa sai ka je ya ce wallahi ban sakin ki ban aurenki nan dai za ki zaunawa me nan ba su take ki aurenki ba zai bari ta je ta aure mai son ba kuma shi ba zai gwada mai taso ba ba zai bari ta aure wanda zai ba ta haƙƙi ba kuma shi ba zai ba ta haƙƙinsa ba da yawa wanda za ka ji mace ta ce shekara goma sha duk wata lura ta aure ba ta ɗan shi ba ni nake rayuwa da kaina ni nake ci da iyalaina to kin jawo iyayen sulu an zo an masa magana ya kare ta ne ya ce kare nake sirri da gari sai shi sai Allah da haka wani wa ƙararin kirkito ya faɗa mata nan za ki zauna haka za ki tabbata cikin wahala da kaga an gama zarantarsa shi ba san sa ba sannan ba hukuncin hukuncinsa ba in yi yadda ta mutu a haka da haƙƙinsa yana da wahala ya samu rahama Allah sauƙinsa guda ka san mace rauni gare ta Allah ya karkato shi ya gano laifinsa ya gano kuskurensa ya neme ta gafara su shirya a zauna lafiya ita mace in shika shekara ashirin kana takura mata radda duk ka dawo ka karai hawanya guda ga fuskarka za ta sa harshen ta lashe tana rungu baka tana baka hakuri tana yi hakuri hakuri komai ya wuce it's over it's over an wuce wurin wani kuma haƙƙin 'ya'yansa aure yake kawai yana saki ƴaƴan suna taruwa cikin gida suna zama marayu ga su da uba babu tarbiyya watakila karatun ma babu ko akwai karatu babu tarbiyya don biyun nan dole su sun haɗu wani da ya samun karatu an bai samu tarbiyya barayin sun sai ta lalace nauyin wurin na ƴaƴan kawai ya ishe wani kuma shugaba ne a wuri wasu ke karkashinsa wani kuma yaron nema amma zalunta mai gida yake mai gida bai sani ba yana zalunta sa ga iyalansa yana zalunta sa ga dukiyarsa yana zalunta sa ga mutuncinsa yana isar yana tona asirinsa bai sani ba duka irin waɗannan nauyi-nauyi suna nan to Allah ce inda yana kama kowa da laifinsa kowa ba a bari da aka kowanmu da ka gani ne cikin hana Allah ce yake kowa na da zunubi kowa yana da damuwa shi sa kowa na bukatar istighfari kowa yana bukatar addu'a ko akwai wanda bai da bukata ga Allah ina wanda ya wadata shi gaba ɗaya bai bukatar komai babu shi to haka babu wanda bai da zunubi yadda kowa bai rasa bukata haka kowa bai rasa zunubi da laifi to da haka kullun damu da naka zunubi kar ka damu da wasu lokacin duk kake hangen zunubi wani ka take na kai Kar ka ce to ai na shi babba ne ai girmansa ya danganta ga kallon girman wanda ya hana shi naka da kake gani karami ne kana raina shi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna ganin zunuban ku yan kaɗan? amma girma gare su a gurin Allah musannan karka yanki kauna ga tuba ga kowa da yawa nika yi sha'awar ba da labarin wani bawan Allah da labarin tana shi sai alamin nubala na imamu zahabi ina fara na sashi a cikin abokin fira na ɗaya ƴan fashi ne suka zo ga gida da rana suka kulle mai gida da iyalansa cikin ɗaki suka zagaya ko idan suka tara duk abin da suke so za su fita sai gudansu ya ce yana jin ƙarshen abinci ashe an gama girki ba a sauke ba sai babban ya ce a je a ɗebo aka zuba ga tire suka ci suka koshi mai gida babban nasu ya koma gefe baya ce to sai shi mai gida sai lura inda yake nan fa bakin sai ke mutsa kamar mai biki sai ce to kai an sabbe ne me yasa kowa ya ci abinci kai baka ci ba sai ce ai azumi nake yi yace a haka kana fashi amma azumi kake yi sai ce wallahi duk abin da nake ina bar mu Allah tazara wanda zai gafarta bayan shekaru wata rana sai ga sun haɗe maka wurin ɗawafi sai rike shacce kai ba kai da ɗanfashin da ya zo gidana ba ya ce ban gaya maka na bar mu Allah tazarar da zai yaje yin ba ai na daɗe da su ba an wuce wannan labarin so in dai kana da kyakkyawar zuciya Allah ba zai barka ka tabbata akan laifi ba zai baka wata dama wata kafa wadda za ka bai Allah ce walaki yi ashirin ila ajalin musamman Allah yana jinkirta ma mutane ne zuwa wani lokaci da ya diba, ko ya baka ikon tuba a nan duniya ko kuma ya kama ka a ranar lahira fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira idan lokacin mutuwar su ya zo Allah yana kallon kowa ba wanda ke ba inda zaka je ka boye ma Allah haka idan lokacin mutuwa yi dole ne ka mutu to wannan ne ƙarshen suratul fatir wanda kamar yadda muka gani ta zo da cikakken bayani game da tauhidi da alkiyama da imani da kafirci da sakamako wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake akwai cikakken wazi a cikin ta to Allah ya ba za mu shiga suratul yasin ba yau sura ce babba mai girma wanda ya kamata a bata hakkinta wajen tafsiri haka insha Allah ta'ala gobe za mu shiga a cikin akwai tambayi guda biyu da ya kamata mu ansa su 'yan mintuna kaɗan da suka rage mana wannan ya turo kuma ba mutum ɗaya ba ma sun turo game da ɗibar jini wai ko yana karya azumi to idan jini ne na gwaji kamar wanda za a ɗiba ga yatsa ko wanda za a ɗiba ga syringe wannan baya karya azumi don haka kana iya zuwa a ɗibi jininka a gwaji ka je ka yi al'amuranka to idan jini ne zan ba wani kyauta donation ne wani mabukacin jini ne ba to wannan malamai suka ce an fi son a bari sai an sha ruwa saboda galibi ba matsala sai ka gaggawa ba ana neman jini ne kafin lokacin amfani da shi ko da asibiti sun ce kawo jinin kai suna da wanda suka aje wanda za su bayar kafin su aje na kamar da jini to sai ka ce to a bari sai an sha ruwa in suka ce a'a yanzu ake bukatar ka aka ce to to ka je ka kwanta ka bayar wannan litar da za a ɗiba ga jikinka sai a diba a gani kana iya ci gaba da rayuwa da azumi idan ba ka iyawa ko kafin a ɗiba ko bayan ɗiba ka samu cina da madara ka ci burodi ka haɗa da ruwan sanyi kuma in ka wuce gida ka ci gaba da cin abinci don duk lokacin da shari'a ta baka daman karya azumi ba za ka kai mudin baki ba ba za ka kai kamun baki ba kai da zarar shari'a ta ce karya azuminka to shi ke kuɗa zuwa ta bugo tana tambaya jini ya ɗauke mata cikin dare ta tashi da azumi wajen ƙarfe goma sai ya dawo to bata ci komi ba wajen sha biyu na rana kuma sai sake ɗaukewa ta ai tun da ya riga ya zo Allah ya ba ki ikon cin abinci to daga nan babu magana kamun ba, sai ki ci gaba da azumi. wannan shi kuma yana tambaya ne Ya ce da shi da abokinsa suna rigangantar saukar ƙur'ani to sai ya ji ana magana kan riya a cikin wannan tafsiri to wai bai shiga cikin riya wannan rigangantu da suke yi riya zuciya take ba ga aikin take ba da idan kowanin yana so ya gwadi ya ci wani to wannan shi ne illa amma rigangantu tsira ita kaɗai tana cikin abin da ake so wa fi zalika falaysa nafatil mutanafisu masu tsere su tsira da haka mutum ne ya zo masallaci ya kiyamun laili sai baka sha sai kai ma ka zo ka koma bayan wani gishi kai kiyamun laili irin sa in dai ba wai so kake kai riya ba wadda ita a zuciya kake to wannan ba illa bane yace to kuma in yana fada wa mutane fa to wannan shi illa ne ai sauka ta kaza cikin azumi ai nayi sadaka da kaza ai nayi kaza to ayyukan ibada boyon su ake yi malamai magabata na cewa ku ɓoye ibadar yadda kuke ɓoyen zunubin ku yadda ka san baka son a san zunubin ka to yi kokari kama ibadar ka ka ɓoye ta ibadar da tafi kowace ceton ka ranar alkiyama ita ce wadda kowa bai san da ita ba sai Allah za ka duk wanda za ka yi ka ɓoye aikin ka ka yi kokari ka ɓoye ana samun wannan ga masu azumin litinin da alhamis da zarar litinin ta duk abin da zai ce ai ka san yau litinin wato yana so ya gwada maka shi duk litinin azumi yake wannan babban hatsari ne ibada ɓoyinta ake gwagwadon iko wannan shi ne abin da ke sa ta zamo wa'an yi da domin Allah Allah ka ɗarkake zukatanmu Allah ka saɗi ayyukanmu wannan goma da za su shigo nan da mintuna kaɗan gije muna roƙon ka rayar da mu a cikinsu ka ba mu lafiya a cikinsu ka ba mu kuzari da karkashin ibada a cikinsu ka hore muna raya Allah ka sa muna cewa za su ga lailatul qadari kuma su raya ta rayuwa mai kyau kusan kullum aka gama tafsiri sai na ce muku ga wata tafa jama na yi rashin wani amini alhaji abdullahi dan asabe mai kamfanin rima fun babban amini na ne mun fi shekara talatin tare kuma ba zan manta ba ya kasance jigo gare ni a wasu lokuta na rayuwa shi ma wannan ciwo na zamani Allah ya kawo kuma ya karɓi ransa don haka na faɗa muku don ku masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya jibinci iyalansa in ta ta zo Allah ya samu cika da imani mu gama lafiya سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين